kallon mu assalamu alaikum barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na ido mikiya wanda ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon bishin fm shirin ido mikiya shiri ne da manema labaru da ma'aikata na kafofin watsa labarai a waɗansu lokuta ma ƙwararru a fannoni daban-daban kan yi bita da sharhi akan muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin najeriya da ma kasashen ƙetare haka kuma shirin ido mikiya shiri ne da kan yi fashin baƙi ko tsokaci domin ƙara haske ko ƙara ilmantar da ku masu kallon mu akan muhimman labaran da kuke ji a rediyo ko kuke kallo a talabijin ko ma kuke karantawa a jaridu yau a wannan safiyar a tsare-tsare na rukunin karin kumallo da ke tsarin gidan talabijin na farmata a kallo a wannan safiyar muna tare ne da malam nasiru zaharuddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta najeriya da umar el faruk ahmad na gidan radio vision fm da kuma shu'aibu mungadi ma'aikaci a nan gidan talabijin na farin wata suna na umar faruk musa a wannan shirin na idon mikiya za mu tattauna ne akan kin amincewa da majalisar kasa ta yi a wani kuduri na neman bashin miliyan 200 na dollar amurka da gwamnatin tarayyar najeriya ta so ta yi domin ta so gidan sauro ƙungiyar gwamnoni ko waɗansu magoya bayanta suna nan suna matsa lamba da kamun kafa a waɗansu 'yan majalisu na dokoki wato majalisar dattawa da ta wakilai da ma bangaren zartarwa na shugaban kasa domin a dawo da tsarin nan na zaɓen da 'yan delegate za su yi wa masu neman mukamai daban-daban ko tsayawa takara a cikin jam'iyyun siyasa 'yan yahu yahu sun kai hari ga sabon tsarin nan na e naira wato naira ta yanar gizo da shugaban muhammadu buhari ya kaddamar a satin da ya gabata waɗannan su ne abubuwan da za mu duba amma mu fara da bashin dala amurka miliyan 200 man nasiru sayan gidajen sauro da kudin bashi na dala amurka da ya hakai naira dala amurka miliyan 200 ba ƙananan kuɗi ba ne ga maganar sayan an so bashi na sayan gidajen sauro shin ba abun kunya ba ne a cewa najeriya ba ta ma iya dinka gidan sauro sai an ciwo bashi na ƙasar waje an shigo da shi daga ƙasar waje to kuma bashin na umar idan ka auna wannan kuɗaɗe dala miliyan ɗari a yadda ake canja dala kan amma ce official rate wanda gwamnati take ta yarda da shi 411 zai tashi maka akan wajen biliyan 82 da miliyan wajen 200 haka abin zai kasance ito akila don najeriya na da yawan mutane ne a karkara da ya san kila yawan kuɗin ba lalle ne a ga yawan shi batun da jama'a da za a baiwa ko za a saida ko za a ba tallafi yana da yawa to ai in aka ce haka za a yi kowane gidan sauro a akalla in ka shiga kasuwa yanzu a dala za ka sami gidan sauro a dala ɗaya ko dala biyu so kaga za a sai wajen gidan sauro miliyan 150 kenan kuma ba dukkan 'yan najeriya miliyan 200 ne suke bukatar gidan sauran nan ba mutanen da suke zaune a yankin karkara waɗanda a gidajensu ba su yi irin net ɗin nan wanda yake hana sauro shigowa da sauransu ba ire-irensu ne suke bukata to kaga a nan akwai ta'adi da za a yi na kuɗi ma da yawa kuma kuɗin nan umaru ba wai a ajiye suke ba a'a zuwa za a yi fada kokon bara a ranto kuma tilas sai an zuba musu kuɗin ruwa a kai wanda 'ya'yanmu da jikokinmu su za su zo su biya wannan bashi wai meye ne idami wannan gwamnati na cin bashi kamar zama take kullum kawai ji take ta na kaikayi sai ta je ta ciwo bashi ba wani abin da ya taso na maganar a ci bashin wannan abu abin da ya kamata a yi shine a samo yadda za a yi na maganin hana shi sauran ma ya yadu ai akwai kasashe da yawa da suka yaƙi da sauro suka gama da shi ba sai an zo an saka wani gidan sauro ba wannan abin ya kamata gwamnati ta sa hankalinta idan zazzabin malaria ko da yake na cikin abubuwan da suka fi kashe yara da mutane a najeriya amma dai wannan tsarin da aka yi na cewa a sai gidan sauro muna ganin ba shi ne a alaba kuma gidan sauron nan za a iya ɗinka shi kamar yadda ka ce irin wannan laƙaƙin da muke da nawa na yin abubuwan da ya kamata a ce mun yi ya zama har lokacin da shugaba buhari ya zo yana wa 'yan najeriya gori cewa ko da tsinken nan na sakace ma sai an shigo da shi daga kasashen waje to abubuwa ne da ya kamata a ce an yi ta nan irin kudaden da najeriya take da su yake tafiya yau ta zo inda take yau ta zama ba ta da wani abu da tartibi a hannunta umar s um, zai yiwu a ce gwamnatin nan ta yi wani tsarin da za ta rika yin maganin sauro da kanta ko gidan sauro da kanta ba tare da ta dogara daga kasashen waje ba kuma shin kamar da malam nasiru yake cewa me yasa shin yawan yau bashi ne zama kamar yayi kamar babu tsoro kamar ana neman dalilin ma da za a yi shi to bari fara da maganar bashin tunda kusan ah, 'yan ƙasa na ta kokawa zuwa shi shugaba buhari ya fara kokawa akan wato gwamnatocin baya sun bar asusun gwamnatin da ya gada a yashe ya sa dole sai an nemo wasu hanyoyi da za a cike waɗannan gibi aka mai da hankali akan noma da haƙan ma'adanai to hakar wato ita kanta wannan hanya da aka koma mata haɗa bata cimma ruwa ba to sai kuma aka karkata akan basussuka da hatta bankin lamani na duniya na gargadin najeriya akan rage yawan basussukan kada ƙasar ta koma cikin wani wato tangal-tangal to sai kuma ƙasar ta koma ta ke ta cin waɗannan basussukan to sai ya zama ɗabi'a ce ma na gwamnati wasu su za a je a ciwo bashin da za a gaza biya to wannan dole gwamnati ta hankalta da wannan idan muka dawo maganar maganin sauro kusan shi kanshi wannan ragar da ake amfani da shi da ke hana sauro shiga makwancin mutane yawanci waɗanda ma ake ba su kyauta sai da su suke yi sannan kuma wasu ma ba su amfani da shi saboda kila yanayi na zafi ko kuma yanayi na yana ɗauke da shi ma magani yakan iya sababa wasu matsaloli da ba a ma wayar da kan mutane ba mu lura da abin da ita majalisa ta yi magana a kai na cewa ai an warewa shi kan shi kasafin kuɗin ma na wannan shekara ko na shekara da za a shiga kuɗi wadda ba sai an ciwo bashi ba ya kamata a yi amfani da abin da yake a cikin kasafin kuɗi ne a sanya shi kanshi batunin siyan shi kanshi wannan raga da ake amfani da shi to kaga an zo da roƙo ne ta bayan fage a cikin wajen kasafin kuɗi wanda zai ƙara zama wani da baibaye akan irin basussuka da ake tarantowa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata najeriya ta dogara da su wajen magance matsalar sauro wajen kula da muhalli da samar da duba gari da rage dogaro da kasashen waje kuma za ka ga kasashen wajen nan ba su damu da turo maganin malaria ba fiye da maganin polio polio da maganin kyanda kuma malaria nan an bayyana yana kashe akalla yara dubu ɗari uku akalla a shekara ko fiye da haka to kaga wannan abin ya kamata najeriya ta lura da shi yawancin ciwukan da kake gani suke tasowa wa jama'a na zazzabi duka yana dangantaka ne da cizon sauro kaga kuma ba a bashi mahimmanci sosai hatta kan shi shi kan tsarin lafiyar ana koka cewa ba a mai kasan da ya kamata to kaga ya kamata gwamnati ta gano cewa ba komai ne za a rika yi ba tare da an auna ba ya kamata a sake duba wannan batu na bashin bai da ala idan aka ce za a ciyo shi a wannan lokaci ga alama mun yan majalisa dai sun ba mana dakunya masu cewa su yan amshin shata ne kamar duk abun da aka kawo daga bangaren zarta suna amincewa ko eto eh a wannan dai kam sun yi rawar gani kuma ya kamata a jinjina musu domin duk wani mai kishin kasa najeriya ya san cewa ba sauro ne matsalar talakan najeriya ba domin talakawa ne ai za a sayo ma maganin sauran nan na tabbata ba wani minista ko wani dan majalisa ko wani gwamna wanda zai sa wannan wannan eh, wato gidan sauran kuma eh, wani bangare ana iya cewa a jinjina musu wani bangare kuma ba mamaki gila ba abin da za su samu ciki eh, cikin kwangilar kawo maganin sauro shi yasa kila su kai saurin kushe shi amma dai idan da shugaban ƙasa da gaske yake yana yaƙi da cin hanci da rashawa to kamata ya yi waɗanda suka shirya wannan tsari na a siyo maganin sauran nan eh, bashi ya kamata duk ya tara su gaba ɗaya kore su aiki duk a kore su su bar gwamnati saboda ɓata gari ne kuma ba su kishin ƙasa kuma ba su san abin da suke yi ba kuma ma ba su san halin da ƙasa take ciki ba to amma mun idan babu kuɗaɗe cikin ƙasa ai dole a ciwo bashi a yi waɗansu ayyuka musamman abin da zai kawar wa talaka ko ƙananan yara hasarar rayukansu a sanadiyar cizon sauro ya kama a ce a kawo da kai a ce an yi shi kuma a kankari ko ba shi za a kuma me za a yi domin a tabbatar da an kare rayuwarsu su talaka su suka ce sauro ne ke damuwarsu sauro ne matsalarsu a najeriya eh sannan aikin mi aikin mi gamman ke yi idan ma talaka na fama da cizon sauro local government na iya heshin sauro kuma tana iya sayan maganin sauro aikin mai jihohi ka yi jihohi suna iya wato sayan maganin sauro kuma suna iya feshi na kashe sauro a ko ina cikin jihohinsu ba sai an ce gwamnatin tarayya ta ciyo zunzurin kuɗi bashi kuma ta zo ta sayi maganin sauro ta sayi gidan sauro ba ai mun ga yadda ake rabon gidajen sauro ga mata masu juna biyu a asibiti da kyauta ake ba da maganin gidan sauran nan har da ɗan sabulu a ƙara ma mace amma yanzu kuɗi ake karɓa ga matan nan sannan a ba su maganin sauro wannan shine zargin da ake yi a asibitocin karkara saboda haka ƙasar da ke da 'yan gudun hijira fiye da mutum miliyan uku na gudun hijira ba su da wurin kwana a ce wai wannan ƙasa ce za ta je sayan maganin sauro ba ta zo ta samar da gidajen zama ga su waɗannan 'yan gudun hijirar da sakacin gwamnati ya jawo bala'o'i ya faɗa musu suka tafi gudun hijira ba wanda bai da gida shi ko ya za ka yi ka bashi maganin gidan sauro saboda haka duk wannan abin dai wata taɓargaza ce wasu suka shirya domin biyan buƙatar kawunan su ba domin al'ummar ƙasa ba man labarin na gaba shine wato bayanin da ya shafi kamun kafa da waɗansu gwamnoni suke yi cewa kada a yi tsarin fitar da 'yan takara na ƙato bayan ƙato a tsarin dokokin zaɓe na najeriya na ga kakakin majalisar da ta sanata ajibola basiru yana cewa igiya fita riga ta sha ruwa wannan kame kamin kafar ba zai tasi ba domin tuni majalisa ta yi nisa gurin tsaron bahasi da kuma kusan yanke shawara cewa za a sa wannan kudurin a cikin dokoki na zaɓe a najeriya wanda zai baiwa kowane ɗan jam'iyya damar ya je shi yi zaɓe a duk inda za a yi shi ba tare da an ce wai taro ne na wakilai ko kuma delegates ba shin kana gan nan nan da suna da ƙarfi a cikin ƙasa za su iya shawo kan mahukunta da 'yan majalisa ko da labarin ya yi nisa a zo a canza shi a ce a'a a koma tsarin da na baya cewa dan delegate ne shine kaɗai zai zo ya fita da 'yan takara to ai wato wannan yakin ba wai talaka kawai suka ba a'a su kansu 'yan majalisa kansu suka yi wa domin a yanzu haka ana ta za a jihohi da yawa bayan zaɓuɓɓukan da aka yi na apc da kuma wanda za a yi na pdp akwai wannan abin yadda gwamnoni suke ƙoƙarin handame komai har da 'yan majalisar dattijai da 'yan majalisar wakilai waɗanda suke ganin kamar idan suka yadda suka biyan da gwamnonin nan suka tsara to za a jefar da su ya zama sun ci taliyar ƙarshe kenan ba za su sake koma su ba don haka za su yi duk uwa makarbiya a wannan harkar su tabbatar da cewa an yi ƙato bayan ƙato yadda gwamna ba zai ci gaba da samun wannan igiyar da yake riƙewa yake cewa sai delegate ne zai zaɓi wanda zai je a kansila sai delegate ne zai zaɓi chairman na ƙaramar hukuma sai delegate ne zai zaɓi 'yan majalisa na jiha da na tarayya ba to kaga su kansu 'yanci ne suke kwato wa kansu su 'yan majalisa kuma babu yadda za a ce wani ya fanɗare ma akan wannan abubuwan da ake na kwacewa gwamnoni wannan tuntuni ake tunanin ya za a yi a rage wa gwamnonin najeriya wannan karfi to ake ganin ai 'yan majalisa su gwamnonin su da kansu suke naɗa su to yanzu lokaci ya yi da su kansu 'yan majalisa ya kamata su kwaci kansu i zama kowa ya je tasa tafi shi yadda na dan majalisa zai je a yi masa kato bayan kato haka gwamna zai je ya shiga zaben na a yi masa kato bayan kato saboda haka lokacin ɗauki ɗora ya wuce lokacin kaci baka ci ba ya wuce lokacin baka ci ba kaci ya wuce kuma inda za a ɗau mutum wanda shi ne ya na hudu a zaɓe yau a cewa shi ne na ɗaya kuma to kaga an shiga wani hali da wannan ba wani lissafi a duniya da zai iya warware maka yadda aka isa wannan zangon kana ganin es faru kamar baya wata hanya baya wata hikima ko dabara da waɗansu gwamnoni masu kyamata wannan tsarin za su bi domin a dawo a ba su damar yin delegate din nan wato tsarin da wakilai ne kawai za su yi zaɓe ba dukkan 'yan jam'iyya ba to yanzu dai za mu iya cewa kusan kamar sun makaro tun da ra'ayi ya riga ya rinjaye cewa ga ra'ayi ya tinke wadda dama 'yan najeriya kusan sun fi so su ga wato kwanji ko farin jini ga al'umma tun daga matakin jam'iyya wadda kuma yake kara taimakawa shi kanshi harkar dimokuraɗiyya wadda idan ka lura a baya zaɓukan da aka gudanar na baya-baya za ka ga kusan an ta amfani da waɗannan delegate ɗin wani ya kwashe su zuwa wani hotel wani ya kwashe su zuwa can a yana ta zargin an ba da wasu kuɗaɗe ga wasu har ta kai ga zaɓin wadda ba shi ya kamata ko ya shugabanci mutane ba a kuɗin shi ya zuba kuma yake fatan ya kwasa shi ya kai ga kusan ake zargin wasu masu riƙe da madafin iko daga gwamnoni har wasu ma 'yan majalisun ba sa ayyukan da ya kamata har wasu ma a matakin shugabancin ƙasa to kaga wannan zai fara ba da damar samu kwararru waɗanda su tsaya a matakin jam'iyya sannan kuma ta kai ga har matakin shi kanshi babban zaɓe wadda dama ai waɗannan mutane da suke jera layi su yi wannan zaɓe su ne za su yi a matakin wato al'umma gaba ɗaya to kaga abin ya riga ya fara samar da salo wadda zai inganta idan ba gwamnonin nan dama yana nuni da cewa murɗiya ne da kama karya suke ba a fili to bai kamata ma su ma buƙaci a janye daga wannan tsari ba kamar an yi walƙiya ne al'umma sun fara gano maƙiyansu tun ma ba a je ga zaɓe ba wadda ko da an je ga zaben ma suna da damar kuma sake kada su da hukumar zaɓe ta kirkiri wasu hanyoyi ita ma wadda za ta taimaka mata wajen magance wato irin wannan murɗa-murɗan da ake na zaɓe na a ringizan ƙuri'u ko sace shi kan shi ma akwatin zaɓe da sauran laifukan zaɓuka. gani ba ganin irin da aka zargin su gwamnoni sun yi taɓargaza sun yi sama da faɗi da dukiyoyin jihohinsu na fitar hankali ko da an yi kato bayan kato ba zai hana su yi hannun da kudaden nan sosai yan jam'iyya su zaɓi irin rukunin waɗanda suke so ba to eh, ba mamaki ɗin su yi amma abin ba zai yi tasiri kamar da a ce an bar delegates su yi zaɓe ba domin yanzu gwamna zai ce to shi ke nan bari a sa waɗansu marasa kishin ƙasa su shiga ƙauyuka da garuruwa a wanda duk suka shiga layi a sai su su abin nan to muna tunanin wato ba mamaki talaka su yi abin da suka yi a can baya da 2014 inda suka kada gononi da waɗanda ke rike da madafun iko suka zaɓi son ransu wanda shi ya kawo aka zaɓi jama'iyyar apc to yanzu wannan abun ya buɗe wato idanun talakawa da yawa faruku ya sa mutane da dama suna ganin ashe ana iya hawan kujerar naƙi wanda dama aminu kano allah ji kansa ya taɓa cewa 'yan siyasa su ji tsoron randa talaka ya san naƙi to yanzu talakan najeriya sun fara sanin naƙi don haka ko da kuɗi suna iya tun da gonan nan ya ƙi musu aiki ya sace musu kuɗi yanzu dama ta samu da talaka zai karɓi nashi daga hannun gona kuma ya ƙi zaɓen shi jihar kebbi an yi zargin cewa a lokacin da wannan doka ta ƙato bayan ƙato bata kahu ba wato ba a fara maganar ta ba an ce wato hukumomin jihar kebbi sun ɗauko ma'aikatan gwamnatin eh, ƙananan hukumomi sai aka ɗauko ma'aikatan ƙananan hukumomi aka sa sunayensu a matsayin delegate dubara yin haka shine ranar zaɓe in aka ce ma delegate ga yadda za ka yi bai yi ba to ai dama ma'aikacin gwamnati ne don haka shi ma daga nan sai a kakkaɓe shi to illar delegate shi ko koyaushe shine wato da yawa dai za a zaɓi mutumin da bai cancanta ba da yawa za a yi amfani da delegate don a ɗora ma mutane yan eh, takara shugabannin da ba su so kuma saboda bugewa ga delegate shi ke sa 'yan siyasa waɗanda aka zaɓa za su ƙi yin aiki za su yi banza da talakawa za su yi tashar holiya su sai lokacin zaɓe ya yi sai su fito da jakunan kuɗinsu su ba delegate su sayi delegate da kuɗi shi kenan a koma zaɓensu shi yasa kake ganin koyaushe mutanen nan da ake kuka masu cancanta ba su ke sake cin zaɓe suna komawa amma ƙato bayan ƙato ina tabbatar ma duk dubarar da wani gona ya yi musamman gwamnatocin nan da ba su yi aiki ba duk dubarar da ya yi wato zai wahala kwarai talakawa su amince da shi eto eh, amma idan jam'iyyar apc ce na kuka ai sauran jam'iyyar ma duk za su yi kuka akan maganar ƙato bayan ƙato ko da ke ba su ne ke mulki ba su ma ta ina wannan zai shafe su ko kuma kake ganin cewa ah, waɗanda ke jam'iyyun adawa za su fi ɗaga kafa a yi zaɓe na ƙato bayan ƙato ba na dalige ba tunda ba su wani iko ko ƙarfin da za su musgunawa 'yan jam'iyya ko kuma 'yan siyasa. eto eh ai shi umarnin wannan ƙato bayan ƙaton shine da jama'iyyar apc da jama'iyyar pdp da sauran 'yan ah, jama'iyyun adawa duk wadda jama'iyyar ta sake ta ɗora 'yan takarar da ba masu inganci ba to mutane su ko sun samu wata dama da za su yi su ma su rama wato su yi banza su yi wa jarod da wannan ɗan takarar su kada shi su ɗora wanda su suke so wannan wata dama ce ta demokuraɗiyya da tabba mutane su yi zaɓi abin da suke so ma nasiru akwai wani abu da za a iya yi domin kada gwamnonin nan su ji cewa ana kyamata su ne domin tsari ya zama karɓaɓɓe da kowane ɓangare wato ɓangaren 'yan siyasa na ƙasa da su wanda ke sama ai bakin alƙalami ya riga ya bushe kuma 'yan majalisa sun riga sun gane ai mun ga irin tataɓurzar da aka yi a waɗannan zaɓuɓɓukan da aka yi na kwanan nan na shugabannin ah, ah, jam'iyya ka gani mun ga abin da ya faru a taraba mun ga abin da ya faru a kano mun ga abin da ya faru a wasu jihohi inda 'yan majalisa ne fa yanzu na dattijai da na wakilai suka wuce gaba suna cewa su ba su yarda da abin da gwamnonin nan suke yi ba ana yi musu ɗauki ɗora a cikin tsarin nan ba a bar su su ma mutanensu da suke so su shiga zaɓe sun shiga zaɓe ba saboda haka suka ware suka irin nasu zaɓuɓɓukan to a nan za ka gane cewa babu yadda za a yi haka a waje kuma su shiga cikin ɗaki a majalisa su yi wani abu daban wannan abu ya nuna ma cewa bakin alkalami ya riga ya bushe kowa ya san inda gwamnonin nan za su yanzu kowa ya san abin da ya faru gare su dubara su yanzu ta kare alfaru kana da shugaba buhari zai iya sa baki domin ya ceci gwamnoni daga wannan abin kunya da ake hango masu cewa zai faru da su na kama karya ko ɗauki doron da waɗansu su ke yi ba lalle ne wannan lokaci shi tasiri ba ni ina ga kamar shugaba buhari ya kusan gama sa baki akan abubuwan da ya shafi kamar sarai musamman a harkar zaɓe wadda kusan alkawar da yake wa kasashen duniya kenan idan ya kai ziyara wadda kusan su kansu kasashen duniya musamman ma na nahiyar turai suna da kamar bukata ko ra'ayi na ganin an yi demokaradiyya ingantacciya a afirka baki ɗaya da take ta samun wato hauhawar juyin mulki a da yaushe kusan irin waɗannan alkawura shugaba buhari zai kokarin ganin ya ɗabbaka kuma a gwamnatinsa ya zama na an samar da tarihi mai inganci wadda zai ba da shugabanni a madafu daban-daban waɗanda kuma su kansu za su ba mara ɗakunya. to mun gadi um, na ga sabon tsarin nan na naira a yanar gizo wanda shugaba buhari kaddamar ya hara samun kalubale cewa yan yahu yahu ko masu satar bayanan ko kutse a yanar gizo sun afka ma wannan bangaren domin su saci dukiyoyin jama'a me wanda yake nunawa ga sabon tsarin nan in har za a iya kai mai harin da ya tilasta aka ce mahukuntar babban banki suka sauke ah, dandali ko manhajar da ake shiga wurin buɗe asusu a irin wannan tsarin to ai da ma faruku tsarin ma tsari ne na bitsa domin haka kurum mutanen najeriya suka waye gari ɗai suka ji an fito da wani sabon tsari mai suna inera amma ba a tsaya aka yi tarurruka da masana domin wato a samu shawarwari na yadda za a gudanar da shi ba tare da yayi ma al'umma illa ba amma da mun samu labari ai kwararru da masana ai taruka daban-daban kafin a cin wannan tsari kuma har kwararru daga kasashen waje an kira da sun sa baki watakila mun gaji magana ce ta cewa mutane ba su farga ko kai bai waye ba akan wannan tsarin domin kamar yan boko ne mafi yawa ake ganin cewa su ne za su ci more shi a yanzu kafin ya kai ga talakawa wato kama mu kai magana yan boko ko kuma da wanda za su ci amfanin wannan tsarin ai sai mu duba kasashen duniya waɗanda suka bullo da wannan tsari kuma suna cin moriyarsa bari in sa inda na hi sani kamar wato australia da america waɗanda duka sun daɗe da wannan tsarin wasu ma har sun kai shekara kusan ashirin suna irin wannan tsari na wato electric money to amma sun ɗauki matakai mataki na mai ƙwari wanda zai hana wani ya kutsa cikin wannan manhajar har ya sauke ta har ya amfani kanshi sai dai abu wata dubara da za a bi a yi kutse ga asusun ajiyar wani wanda da ba ko babu wannan tsari ana na ana yi amma an ɗauki matakai sosai waɗanda za a hana wato wani ya kutsa cikin wannan manhaja to abin ban takaici a najeriya ba a tsaya aka ɗauki irin waɗannan matakai ƙwararren ba saboda haka gashi sati guda ba a yi da, kawo wannan tsarin ba sai gashi an fara kuce har waɗansu sun saukar da manhaja wanda ya nuna cewa ba da dadewa ba mutane eh, wato mutane za su rinka zuba kudadensu cikin asusun 'yan damfara man nasiru kafin wannan kutsen ma da ya faru bankuna suna kuka kwarai cewa suna hasarar dubban miliyoyi kusan kullum a hannun masu amfani da kutse a yanar gizon su suna satan ma masu ajiye a kudade asusu kuma ana tilasta bankuna su biya domin tsari haka ya tanadar shin anya ba kamata a mai da hankali wurin yaƙi da masu wannan kutsen ba a gama da su kafin a fito da wannan sabon tsarin da gwamnati take ganin cewa zai kawo mata ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. umaru kitso da ake ta yi da kwarkwata a ƙasar nan shine yake ja wannan tun kafin a fara harkar yanar gizon nan an sani cewa akwai ana zargin cewa wasu ma'aikatan banki da aka ɗauka su suke haɗa baki ma da irin masu fashi da makami din nan idan ka kwashi kuɗi masu yawa suna da ejen ejen nasu masu fashi da makami da suke cuna ka ka fita sai kurin ka ga an tare ka an zo an kwashe waɗannan kuɗaɗe to yanzu abin ya zo musu da sauki tunda akan teburinsu akan kwamfutarsu za ka duk wannan abin saboda haka ba ma sai sun fita sun kira wani amuraba ya zo ya tare ka ba su da kansu su ne suke irin wannan kutsen duk inda ka ga an yi kutse irin wannan to akwai wasu mutane a cikin bankunan da suke wannan sannan shi kansa babban banki ai kullum a nan muka zo nan muna magana cewa yadda ake ɗaukan ma'aikata ma a irin waɗannan wuraren musamman babban banki za ka ga 'ya'yan manya-manyan mutane ne sanatocin nan da mambobi na majalisa da masu kuɗi waɗanda za su iya biyan kuɗi masu yawa a ɗau 'ya'yansu aiki su ne ake ɗauka a sa a ciki waɗanda aikin ma ba sa ba da himma su koyi aikin saboda haka duk abin da ake gurin kawai dai shirme ake yi a cikin waɗannan guraren ayyukan don haka don sun ce wai sun kawo wata hanya ta kariya ba wata kariya da suka kawo to saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya a wannan shafiyar a shirin idon mikiya a tsarin karin kumallo na gidan talabijin na farwata a kallo a madadin malam nasu zaharaddin da umar el faruk ahmed da kuma abu mugari ni umar faruk musa da na gabata da shirin nake cewa barka da safiya